الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yinan na safo shi da guni ya tsawuta ta ci 2014 ko ya miladiya ne kafin zuguni ci da kafin littafin arra'iya المنظومات الرائية في السنة يعني الإمام أبو القاسم سعد ابن علي بن محمد بن الحسيني الزنجاني رحمه ta'ala na jajili ya 471 after hijirana kafin fi jimbe fayon nan yi don baitin ya gutun ko mm. amma yi ga wucin ya latin daga baitin ya tacho الإمام الزنجاني وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم عليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وكن أفي muqinin zane bai gino ci mai bai gaske. mu da shakka nan anna ke da yi wa kullu mukallafin da zan dondo na mukallafi ne ba na jin yi yi wuce mai bi an kaliya ni na umirna ajin foro bi qafwil haqqi gai lami tu gaskiya wal aqd bil hazar mi bi kafu wa hukima amma ba hukunci fi ma bainana yanda tsakani bonan qawlu malikin ya ganye zane maliku ne ganye sai shiga da wani ne Ƙalimin ya suna dubo shi halimin ya suna ya tuna hakuri na alimil ghaibi ya yi bi ilimi ya ghaibi na muku tadir umar ya suna da iko na sami'in ya cin بصير أمي إتنى لبعينا واحد أمي إتنى ينكتنا متكلم أمي إتنى ججنا مريد أمي بي أمي إتنى بي ما يجري على ما يجري على الخلق يعني دازن يالي تاجي من قدر يا قدرنا وعلي قد قبيتي بتنشيننا أن يفهمي إن بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر baiti wanci gabo idan wanga sami inga dace da basirin bu mm. al-imam al-qurtubi so guna guya al-imam al-qurtubi litafiuna ayigan at-tazkira na eh, fe la baiti bi kaman wace ga ya man yara saffal ba'udi janahahu في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى, من ويرى مناط عروقها في نحلها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول شرح يا المنظومة الرائية في السنة يا شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العبادي البدر page 53 baga mun lagan na doko ga al-imam al-qurtubi to sai labaiti da gan ya manyara ya waye tunele saffal ba'ud saffal ba'ud janahu emagi ya waye tunele kakunan gagwa puta ne yana ti zulmati laili bashi koyen ya sho albahimi bashi konen shi al'aliyeli ci da jikwanin wani allawaliwe wayara etun wuce mawake le mana ta uru ki ha kemi na eya e da ejije dazan da fi na kayan e niye magin wuce fi nahari ha don koru wani walmuka da kemi na ma ke muku brain wale ko brain almuk imma brain yana tsogun kiwo nan imma brain na tsogun kiwo nan na tsogun sukun nan bi ma'ana bone marrow ya fukaji fukaji da ci na fi niyan sukun da hannun da yi ga muk larabciyo fitil kal'izami a tato bone marrow na fi sukun yin yawon yanzu yin magiyawun gada sukun na hali ne tiya ne gina lawuyi amin alayya allah tuwar yani bi taubati ya ba, a muhobiya nan gami ga ya don ma ka na minni yin da, ya ni fi zamani a wani zamani mafari na kin wa wagan ya lubiwa abun nabo Allah subhanahu wa ta'ala wani duru doro wani yan magi na gubashi ko ne a ta ta na fi na kani, kaniyan magi wuce wani Allah wani ebogo Allah wuce ye babiyoyi jin falala yi jin manu yayi jin alkhairi yayi o wi bai latubi ji ye ne ji ji gobe da yani na, ya bada rayuwa na za an ne na tu ya wuta suwo ninan na isu suwo ko fayi energy ya zaga ji wuci majidediya na enin goye zaɓi na kiyo ya zoji tuba faru, zoji stilfaru ya zo de da gore ko wuce ya baki bo wula lafiya fayin ya. bayanin na ezaci olu birzi wace su lokin kirki ya yi gboro ma ezu de fata yin oludu lotun kirki gboro kawo betuwa nga wale tuwa na sogiye na wuta zuwa ni betuwa bai stekfaru ya tunguru na mai dimba na zukun ka ga tuwa su kin alheri sai ci wuri kin alheri bana al'imam abul qasim zinjani rahimahullahu ta'ala ga wahidin etunayi nike tena ba no diga سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من qadar wa sami'in yatuna wana basirin yatuna le bayana wahidin yatuna yinike tana mutakallimin wuce mai gagana muridin lima yajri ala al-khalqi min qadar ba nu diga wahidin nan mu da al-wahidu min sunne ce ci budan al-wahidu wuce mana mai sunne ce shi nan alubi al da ne ka kai min ubu wa ilahukum ilahun wahidu sai ce ya ci nike ciwo sai ci gan wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahar ada sai ci doro dan wa sai ci nike ci ne da kagbata ci yan dundunan allahu gan a arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar suratu yusuf ko ga a arbabun mutafarriquna in ba to tin ji ka kai da nan khairun gadi alkhairi gon amillahu kashi allah wal wahid ne nike ta alqarbu da kabata tin dundona alwahid wuce wallahu yan ni boye tsoci al ahadu ma nke damini suna jin ya tsoci ga allahu etu nike tuyo ne da sifa na gumi ne na sifa na jin wacina sifa na jin sanan tsoyaci mawacin tsoyaci masa tsoyaci mage a madin dona ga abin tsoyaci na a madin alasa ta tun gangani da tsoyaci na tsoyaci na ga ce ba ibadu wana a laye fato e ya ci bace babu bu je yi ubuwa a laye fato ya ci bace bai ibadu ubuwa ga malla sunayen alwahidu bi al'ahadu wani lamanayin emigun benin ya je na ga faso ya ci baci na ya bayan mulki ubuwa adiye na ga faso ya ci baci na ya bayi ba ubuwa adiye na ga faso ya ci baci na ya bayan sunnu ubuwa adiye na ga faso ya ci baci na ya bayan sifo jibuna yanayi wajibi ta ce wuji jona Allah to ya ci ajini to aqida abu to ya gan abu to ya abu ala Allah wajini ke ce da ibada jibenin ebuwa na sunayen alwahidu na nan waje ifada tuye kama mini ya naji waje ifada na naje bida na nan nini alanye da ya ci ya lambi wabe ne lambi nan betu dogwe da ya latin allawi nike ce adena ga betu ci na adena ga asanta tun gangani ga tsoyaci na adena ga amurka gangani ga na amma dna bi tsoyaci na Allah subhanahu wataala gan hal ta'lamu lahu samiya in ba in ba wabe ya da bolani na bi tsoyaci na hmm no inda ba ngole istifamu inkari nan walam ya kulla kufuwan ahad ɗan e, yadda buna gasa ta tunkwa ga maɓagan gani bai tsoye cina so ce laisa ka mislihi shay'un ɗan e, yadda buna dushin ya tsoye cina ɗan e, yadda buna kotun kwace ya tsoye cina ɗan yadda buna lasa ta tun bai tsoye cina wa huwa sami'u albasir allah mu ya tuyo ne wa mu liyinin wajen gani ako mm. ebogo isbatun ya sifat والصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان فالصوت da zoji ba ta yi ya tsoye ci lai sabin mujibin ta jisimu wancin lawu ga ya gaga tsoye ci jisuma iska da ta siffata ne taktalifa ne abu da siffan na iriru wa jike wa ɗirgidu shi a zo lafas ne a jismu kwal biya da alkur'ani ba su ne fiya wa izbata ya mai su ne ke jin bayani kayacin lamarin nan wale laisa ka misli shay wa jiradiya al-mu'attila wa huwa samiul basir wa jiradiya al-mushabbiha number 2 banu jigan sami in basirin wahidin mutakallimin muridin lima على الخلق من khalqi min qadar ko mm. wani ga alwahidu wuce point ya ba cin waje butlanu ya taqif ma'ana na ya ce ci na sai ga kai siyu da nama ya gona Allah subhanahu na ta'ala da sifa na jagumi na amma dai na ga fa ce ci ba cina eh madan wannan da ce ci na an kaliza an gima umma ce ci ke jawa wa ma utitu min ilimi illa qalila e ba zuga ga kaifi yudanam ye ci e zu la tabbatar wuji ya sifan dora na tuye ci gaji ya ci tacuna ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma tabbatar wa ya sifan wuji ya ci na wa ma ji ci bi aibu mu muyo ko Allah subhanahu ta'ala mun liliya ce ci na latu daga lata huzu sinatun wala nau igeta wani la tuicha ca a ca ba zai Allah wai batan wa ma na rabbuka na fiya ce ci wai batan afahu Allah wa nasu ce ci da kan yi an yi ma batan Allah subhanahu ta'ala jeya mata haɗa Allah sahibatan wala walada da ci dai ne a madaja lam wa lam yulad sai a mamawa kul in kana lir rahmani walad fa ana abidin zalika isa ibn maryam qawl al haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi uda sai ci an yattakhiza min waladin na ga sai ci bugu ai bugo annabi sadi sai ci uzairu uji gitsuyica na na maryamu uji mitsuyica malaika shi ma jin yi zagi ne sai cikin na mushirki gana sai ci mai zalunca wallahi yazlimu a hada sai ci waje zandoro zalunca ni haramta zulma ala nafsi na kuma muharraman fala zalamu na zalunci da jin haramu ya ci taci ne mu lajin jin haramu tsakani ya bai buga ya gafe ji zalunci mun yau ko a tsaye ci jinnike ci sifati ya tsaye ci madi aibuwa ɗaya e, na ya fato ya ci baca wala shirku fi a hada tsaye ci dai bukata ya zana ba mi jirena wanda za bukata zana bu jirena laisa lawali mina zulli wa hu takbira tsaye ci mai buwa sai ci gawa ma masana min lugub yi mabuwa sai ci majibotanca kalati da yahudu yadda Allah magulula gullat aidihi malinu bi ma qalu bal yadaw mabsutatan yunfiqu kayfa yasha batan naji wa gafi wahidu mutum ya guni ci sifa ya mi gun bata sai ci bogi ga wani wa anna ila rabbika almuntaha ebogo wuwe yato yaci wa gumi ba yale yato yaci wa gumi sefa yato yaci wa gumi wali da almasalu ala'ala ya gutunci alatu ta ke jinjin bi aibu ebo na jinjin bi aibu sefa ya halitta jiro amma nibo biye ni gwi be cinwe be cin yele yato yaci bugin wayan subhanahu huwa Allahu alwahidul qaha ita ta tabbatu ya tsirci na ya tunike ti ne da iko ta ce dundunin sai ta mini wuli ne wunde ya ya wuce an ci elola Allah subhanahu wa ta'ala jinnike ti eba be mula Allah mula Allah ujinike ti na Allah wa gumi sati ubo to sifu ubo to tunjo yanzu bi aqida ne da mu wanda da mina tauhid a tauhid al ilmi wo mu da mai tauhidi ga da al ilmi amma da al amali tauhid ya al ilmi ga tauhid ya rububiyya da al asma wa sifati tauhid ya al amali ga ki tauhid ya al uluhiyya yanzu la Allah jinni ke ce ibrahim ibada bi ikhlasi wa rabbaka hatta ya ci yakal yakin ta su ya ce wabi kaku ne yakini a biya wani ga ya ajele wa ni ni ya ta ni annabi sallallahu a sallama ma ga muwaz gai naka ta ce ma min ahli fali fal kuna wala ma dumi laihi an yi wa wa la bi ahli kitab ya ma farna wa kan yi daga ala Allah wa ke ci ebogoyi bogo daga ba do ba babi Allah buni قل ادعوا الله وادعوا الرحمن tad'u fa laula asma'ul husna ayi Allah ayi تراماني ndo no ga ina Allah de tune de Allah e tuyo na de sunna wangi jina wallazina tad'una min duni ma yamlikuna lakum min qitmir da ne je da mutum ji tsoye ta nan aji mallaka wa ka karayin kosuwa in tad'uhum ya gaya ma sani du'a akum a wa du'a ne a wayi ne yana walau masta jabu lakum ka ma kewu a ke gwado ya wa yau yawmal qiyamati fa ma da biye furu na bishi kuma ji ka ka kafici bene lafa bacine bene lafa da ba cinin wala uka mislu khabir wa ga wa taimako wa taimako bi sai ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa gwan yayye dibuta gwan ya wa taimako biyo ngole taqdimu ma haqu ta'khir wa di farti al hasru

e zagajin al'istirasa e wa wanzu wucewa wuce ngwabe tuici istattarisu na rabakun fasta ja balakun ife wa wanzu be tuici yi wuce mago a duwaye yi wa ga ya ƙiza aya da ce ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ce ce wi ga ya ga da ke gafe mu'mini jina wa alallahi fale tawakkalil mu'minun allah ga mu'mini shi bagi a wallahi buyi ga mu'mini shi e ya do annabi ga law annakum tawakkalu na alallahi haqqa tawakkulihi ya ga ya do ce cikin nan goye do ce na nan la razaqakum kama yarzuqu tayra allah wa ya ya zikin nan waya ya lu ya ta gudu khimasan wa taruhu bitana amma ba an yi shi ne yin na zanu ce lai lafaso ci ba ci e bayan ibada zunubi da yajo na ku shirka na inna shirka la zulmun azim lalle shirka ga zalunci wuci koko na law ashraku la habita hun ma kanu ya'malun aga la fa sai ci bace tun guru na lo pata nan gadiya la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la kunan min al khasirin wa ga la sai ci bace etno lo na gadiya wa muga ta dan zai jaji hasara no anabi ya kabaru al kabaru ngai ashirku billah wala fa sai ci bace to an ci ga an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wala la fa sai ci bace Allah magaji ali tawayo annabi sallallahu alaihi wasallam ngai tani bu sab'al mubiqat biya bin gutu ba ne giza ne kane ya mafari ashirku billah wala fatai ci baci ashirk unda ngai akbarul kaba'ir annabi ibrahim alaihi salam ga wajinubuni wa bani ya ce ci ɗin ya biye gimi shi an abudan asnama ne ya jibu ta kuti shi nan ga shi shi sai ya ci tumbi wani ta ci shi wadda mai tugan zanuwa cewa ga tsoci ci ma in ta ka zo a habarahun wa ruhubanahun arbaban min dunilla ina ce ci ajiyar lalli nan zanuwa ci mu la ramu wa dula ramu ina ce ci ajiyar ramu nan zanuwa ci dula lalli wa dula halalli ina wani ina ibadun mu fadirka ibadatu kun iyaku eh ji dambo ne zaje jun ce gigwa ta gidi nan mini hubo ya zuci kuti bai zama na ji sai care eh ga gabi a nabiya eh ji kuti bai shabakiya eh ji kuti bai kabaya eh ji kuti bai masallaciya eh ji kuti bai waliya eh ji kuti bai kabariya eh ji kuti bai komai suya ana daga man na halifan falli ahlif billah na ga a ji kuti nan kuti bai ci awul su kuma wasu su mini yana jigwa fi tauhidi ya zanen ya zufudu palaya annabi sallallahu alaihi wasallam gan man ta'allaka tamimatan fakad ashraka zane ga laya fanin wọn laya wani wa go hakuru ko go ha ko go ha ishin ko ẹgbẹ̀shin wo ko ala ha ba na titina na ko ko ala ha kata a ko ala takar kashe filo ba ta kije nan yanayi benin waje za imani lalace buna ga ya ɗaya mucin wani wa ya ɗaya mine yanayi jin za tauhidi lalace nan wuce yi za tauhidi ya imma wujiya imma sanin ya zulu ba ba sun ci nabi sallallahu alaihi wasallam ga man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad ya zandundu na galo bayan basanci nan zane ji siri nan zane ji tsubu nan mucin mu ya gaskiya benu gane na zane wa ji kafirci bai na cin biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya e ji wayowa bai sakwai e wayowa bai sakwai a tirso wayowa bai sakwai inu wayowa bai sakwai ba wayowa bai sakwai galo baboci ma galo baboci ma ne ga ji lalace mine ne zan ci jeji wuce jiyan imani lalace nan ngayi e la ya ke zan ci wani ji sai ce ya kya min dai sako da su ciwon maje wajen kimbo ma ba sako ma ba wai min dai zan doro a sai wa gogi wani yin na shi benin uzuri shuru mine ne zan wuce ya ji wuce mai gigwa fiye ta wiji nan ya zuru zunzun harbe mai kin ba ziyara ya kabar shi yi wuce wazun da cikin babu na harbe kaulayi wazun da cikin babu harbe bagada dai wazun da cikin babu harbe fasi wazun da cikin babu nan harbe mai duguri ɓata ya baki bode kabarin ya zanuwa ciwo wa allo nawa ne in na yi wa fiza imani a ne biga latu shaddu rihal illa ila salasa masajid e zanuwa da ne bo ba ba sai masallaci wuta mazila rami mazin na bawa sai mazila kasa mini yana ya zanuwa ciwo ya ji wuce ji wafiya imani nan alugulu wasu saliki nan ya zo biya ko ya ce za kirki shi kama la nabi sallallahu alaihi wasallam na la ta ne kama taratin nasara yi sabu maryam ya ga yi domi kemi na mishan yi duwa nabi sa ne ge maryam nama inna ma'ana abdu yi wushi ya gaji ga abdullahi wa rasuluhu na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ganin ya bugu ya zaɓe shi mace gan ga anabi jeri ne ya gaibu mun ɓe tuwo mun ɓe yana mun ɓe sun anabi ɓe ne ba lawul mafuzo nan anabi gai soko soko to magai anabi anabi magai wa da wula nole ne kiyo ne gudu ni ne ne zan mace ji ce giwa fiya imani nan ya zufu da tawafin kabari bi sallallahu alaihi wasallam ngan la'ana Allahu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida la ne ta tilita bata yawon bai nasara shi a kabar yana na biya shi na masallaci wajen gani ku? mini yana zanwaci ya ke ji wunce ke ji gwa fiya tauhidi wani zanwaci wuɗe na sai popozin rayu ne yana jallo lubiyar da ya jan wuji zuwa kawai wọ́n jí sálà wọ́n fi àzùyàn wọ́n jí àzùkárò wọ́n gbà kúránù wọ́n wà ilimi àdínà wọ́n lupin tíríkà ewó kọ́ ìfọ̀kọ́ọ̀sì yóò báwo ojúkó báwo kó ojúkó tíwẹ̀ pọ̀ ojúkó tíwẹ̀ pa ojú ojúkó tíwẹ̀ pa ẹ̀wọ̀n ojú kó tíwẹ̀ nínú ojú kó wọ́n lè nàyẹ dìdì tàyí sàábì dinar wa dirham Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma man kana yuridu al-hayata ad-dunya ko anige wa rayuwa wazinataha bi yasuina ni wasi ilai ma malahum fiha itna jaga lu pata ya laya aga bu buwa da gai jabon nan amma eh amma jan zalincha a a a a jan yakya amma wallahi kan da zai lata nan fil akhirati illa nar fal kiyama da bunduru a sai nan wa hadita ma sanu itna malu na magiya wa batilum ma kanu ya'malu mini inda zanuci ya ji wuce mai lagwatuwa tauhidiyo ko wuce yugwafiya tauhidiyo na ilimin filosofi Ilimin kalam ne dishe kabiya zanen wuce laye zai taba sun kuwo yana tsoye ci ga tushiyoyin ungana na yanzu tsiyayi da sauransu wallahu alam tsohon wuta ta ce wace jirajiya mushirki shi da zai shi an wato ya ci cikin nagoya an wato ya ci cina nan amma la su ya ci jinnike ce bai ibada buwa nan a ci ma zanu ce da dafa su ya ci baci nan a ci fai da la zanu ci ya je e ya a ci zanu da da mu kabe to ya ci nan a ci jin zato jeje lo bai to ya ci nan a ci ma ali tabbatar wa rububiya nan a ci ma alulu ya ladan makasudiyan alita nan gai a jibuta ya Allah buji wani a ma daɗa ya ce ci buji a ma jibuta ya Allah buji nan Allah subhanahu wa ta'ala gan wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladhina min duni idza hum yastabshirun aga ce ci buje gbe zeji iji imani be fo alkiyami ya na ni fe dikio ana sai iya biyu ya ji damuwa amma zangoci na ji tuye cewa na gutuye aja sai wubush aja sai jikin aja sai fayin ma zangoci a shishi waga gaga wallahi wajen a can ga ga na zuwa ga wallahi kaza zayo wani ga gama na zuwa ga kuti shi ba tuye ci amma ga gunga ga gabe shi ya ci jani man wafe kuto kuku ya bani wale ga ga kuti shi ba shi ya yi ko kobe wali na wuji imani bai yi na mai gama na wale wunci da jin wuyan da ciwo wale da yi didi ciki ga wa idha zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala yin nufura wakatun ce ce oye gbogi da alkur'ani a gajiyo a gajiyo ba fi da ذلكم بأنه إذا ضي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير aga tsoye ci buyu tuye ya laci manabu amma ga yadda ci lama ba da tsoye ci ya la imani ji hukumci tsoye ci buyu na latu gaman wace wani wuyan wore Allah subhanahu wa ta'ala goge gai jini mai awuci jo zanuwa ci mai dajiyar boya zanuwa ci Allah gai ya ziki ya wuce shore zanwaci mai daji buta zanwaci na ji ce canin ɗin da nore ya bugu ya zuga Allah ya fato ya ci ba ci mu allai samu dace ce ci lugwa yi da tauhidi wangi ce ci ya ba da wani ya yi imani wangi ba na limamu zinjani ga mutakallimin ya tunai gaganan na babu yawan ya labari ya tiye ce a gaga almutakallim mini suna ya ce buda ibu na asma'ullahi subhanahu wata ala batu suna wani wọ́n jí gani ọkú ẹgbọ́gọ́ wọ́n yà labari ya tiye tsoyicu ibu na babu sifati a wasa'u min babin asma'i wa babu ikhbari awsa'u min babi sifati kaida al-asma'ul husna wallahu a'lam e gaga sifayen nugun ciwo ya tabbatarwa daga ce ce gaga da ya naga bauni kaku naga bauna e ganyen ce ce mai da rafi e ganyen ce ce mai didire e ganyen ce ce ma jali tujan wa kallama Allahu Musa taklima ce ci ga ganin Musa matukayin ya gagan ma ja Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu na annabi Musa bi miqatin sai ci sai ci ga gangani biyoyina inni tafaituka ala nasi ne o ta ce zangi da bi risalati bi tuchibwe ni na mi tutuna wa bi kalami bi gane mi ga biyoyina wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa ما كان kana فرعون وقومه wa qawmu ma لا ya'rishun lata ne ji tabbatar da sai ce gaga e ga yace ce mai bibire wa min janibi turil na wa yi annabi Musa daga kafa ya turil aymani wa bibire da latinin ga wa na yi mulato bayi jiya su soci ko ji gane hadisi hadisiyan na anibi sa sallam ya labari yana ji fari kiyami na nga anibi sa sallam anibi sa sallam ga ceci wa gaga biyali ta ji fari kiyami yasma'uhu man da kama yasma'uhu man da ni ga na a wucin da ni ga tsobana wa jiki nan wannan fa yunada bi so cacake yi zai bi biredi a ya nabi adamu gan akhruj min zuriyatika ba'san ila an-nari hadisin da cewa a gan la zuriyu mun la da ya lushe a kwa da nan mini za 1000 dun do zai ni ga lu ajin da ke bata nan fulo nan Allah kiyaye e bona asha'ira shi aga kalamu ya ce ci wuje sautuwa قالوا فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ ta الصفتان تختلفان hululiya shi maga ya gan doro ya gani sai shiga da wani kulul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu ya gandoro a ga gani sai shiga da wani wal iyazu billah mutazila gan be jami'a shi ma ga gani sai ta jali tuji amma ahlus sunnati shi a ga gani sai ci sifatu min sifati yanzu ta mu jali tuja umai bibiri umai kalamun nafsiya wal ilmu inda bana limamu zinjani ga muridin ma ya jiri alal halki min kadar Allah wuce ya tuyo ne da kikwe yana ji faruwa ya ni tashi ya kaddara nan na da mini ya nubu ya kagbo ya ciyo ci. bi iko ya ciyo ci yando na ciyo ci ga wuji nan gaji yando na gaji faruwa da kin ban gaji kiyo gaji faruwa da mashi ya ciyo ci bi irada ya ciyo ci bi hikima ya ciyo ci yana mutuwa ci ga kani nan yana gaji na gadon nan Allah ya samu dace baiti ya wuce ne shi al-imamu zinjani gan وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قهير ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قهير ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قهير ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر وقول رسول أجلتك na alif muhammadu sallallahu alaihi wasallama qad tahaqqaqa sidquhu wa tabbatarwa gaskiyo bima bayna ja'ahu biyu min mu'jizin wace mai mu'jiza na qahirin na mabukata cikin dundona zahar wace ma cikin fili na ba no jawa qawlu rasulin daga yatuci qad tahaqqaqa sidquhu ko gaskiyu yonan ngole wo ga pabaiti ya payo وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موجز قاهر ظهر

bawa da bebe yan wuji ya gina suna ne bebe yan wuji bidi'a musulunci ne bebe yan wuji kafirci taudi ne bebe yan wuji shirka gwaji gane ako bu ta ya tsoyeci na yi nike kenan ga na biyi zajilo a na biyi a da ajiyar didin locha وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق الأدناني شريعة مسلمين غاي دين غاية دين دي فلا باتنا غاية دين يعني بني زغسيا ومبيل كينيا أدناني هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان غاية دين يعني نو النبي آدم تو ملائكة إلي بكامي النبي آدم يا دين يعني نوح نا ajin tufani zamani yi nan wunci fiye daga logan wallahu da a isa a maryama kawmahu a bi a jadi ne musulunci nan ga bi isa ne giye maryam yi jama'a shi kan bi a jin lam yad'ukum li sulba ne mu ya ga bi a ji buta ya karosa ebogo a ami tudon soko wa qawlu rasulun begin tuci kad ka haƙaƙa sirkuhu na gaskiya wa tulanin bi ma ja a hubiye ne dayu min mu'jizin yanayi mu'jiza na kahirin da duka buga dondo na zaharu malatunan kad ta haƙaƙa sirkuhu ai wa ashe yana yaƙe ci nan ke dai a muhammadu gaskiya da yawanci shakka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da nan da na makawatun kani a jiwa ya yi nan a gani muhammadu ya da gaskiya maɓe ga gwala su amani zandoro da shakka ya tiye na ba a taba jani da tuma gunzun waliya a mawale gunzun waliya a ɗyani da wato ya bai gama na ya gamala ina na ya ganin a jaga na ya gaskiya jira gane ko Yabu na ga kan ga as amin e za gaskiya ne na wasu amana na ba ka kuna nabi sallallahu alaihi wasallam bibiya dini ya tsoye ci na na tsoye ci na jali ta bata na tuntuna in e ne jayi erishi da ji ga na bi na gaskiya wani ta wani na danyi amma ta sun zanuwa ci gwa kaku na gaskiya na tilaganci na zugun a cibe ga ga gama na wani zugancin a ga wasu gama na sun tasa ko kan da ce a ga sirin wajen a cibe lakabi da ci dai kakayi to na dai a tsohon zamani zamani wuce a ɗoga ne nabi za zaga sirin wani nole ko kami a nabi wuce dawayen musulunci nan a tsohon ne a za a manu ya ga gaskiya amma ne biya kunta party sofo fonwaci kan party bodo party kici don pabania galo raikul maktumiya mubarak fori wala bayani wucin A we gan ta ne de gan o anabi gan mi ga ga gan zan zanwaci da zuma gbani wa ala kuliya ya ga ku a gan ga ku mana ya wani taba o yawo sun ga mana liya anabi ga to me gaye na yi. tuci daga ba su yi ciwonin daga ba wancan su kun a abejan a agogan anabi na agun yi sahiru inda ci gashi agun yi kazzabu inda ci gashi shi agan washe ti kama lati tun lati naga kumu lillahi fura da tun mata tafakkaru ma bi sahibikun min jinna ya tunna ki ya kpaye ya ta ƙiyo ga hannun bambu dushe ta Allah kiyaye ba nu jiga sadiqin nan mane annabi sa sallam ya za gaskiyo ya gane mu ya gane gaskiyo wa ma yantiku anil hawa annabi ya gaga ya tunya ma annabi me ezuyo na ce ta ya gaskiya nan sai ci mai tuwa annabi zuma wallahu ya asimuka minan nas ta gota daga bazawan gijo ceci mai ya nabi nasara inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya yatu tiji ya nasara to da jai majin tun daga rayuwa jo idza jaa nasrullahi wal fath nasara ta ga da ngani fatayi ba na al-imam zinjani ga bi ma jaahu yana da ya nabi muhammadu min mu'jizin yana mu'jizana qahirin mabbuka kahir wadda kagu da zan ɗe zaharu malatunan na ji shara ke dai annabi muhammadu ya zai gaskiyo wani annabi muhammadu sa sallan maje muje za shi zalo dala'ilun nubuwa dala'ilun nubuwa ya limamul bai haƙi wala bayani biya wai a ah, shefa من حقوق المصطفى يا القاضي اياد take la mutu take la kan irin ne be sarawi ma amma shi fa hadis ne ya ne shi ba sarawi a ci amma shi ga wal ilmu inda Allah e bogo muje da shi ya ne sa sallallahu da be sarawi min bu alqur'ani da bu wazi gani ako alkur'ani mujazin ruwa kun eh, gaga ini jita akil insu wal jinn ala an ya tubi misli hadha alqur'an jinu bai zan yi bata ga abin ga bi da shi alkur'ani ne la ya tuna bi mislihi abin da ji hmm. wa law kana ba'dhum li ba'din zahira a shekha abdulaziz ali Salman. sai ci gunu jun gafara ngal ta sun ce ga mujizat rasul mujiza shi annabi sallallahu alaihi wasallam babbaro giyani ta sun ci ya sarawi mujiza shi annabi sallallahu alaihi wasallam ngu ku kuboji mu ci ta sun ci go hmm wa bi sira ya annabi wa bi anu bebe ne

bani idan annabi sa sallan ji dawa don maka mushriki ya zo zai gashe ba sai ga zai ga zai diga tu maka ya da bayan muhammadu ya gashi tu mare a sai gashi amma ya zada bu za wuce shugo wuce annabi amma biya na wani jina, cigbeyan zai je ji cigbeyan zai je cigbeyan embu embu kibiyan zai je ji zai shiga shi tinan nga wo je tigao so umene ga umabe muhammadu ya tun aji fuwani amma mun da maka da mun da maka ba mun ce wa ga da maka ce labari ga zanu ci da maka waje ce ga muhammadu wai ga gano ci ka gbarin da na ali adinin da kwanda kwa ji ba nan yau zanu ruga shi tubu mu a dai mai ga ganda an dan nan mun ce mun da maka da maka nga muhammadu wuce le wunje zai ga shi to tubu mata to yi tishe na gada biyu nan guji cibi ngo ji gani ako mu dai bi cikin muhammadu bi mu ce gaggade bi anabi ya gode kim nun ga da wuce juki nan wuce ji wuce biya nan ya ce wa wagon wuce wuce biya ko bana mu mace biya da ya ke tina ji mai zai ya yi lane ani za a sanar fajiyar innal alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا mai ufeji to basu laja from a to z da ni feji eh a idalayya kalamaka haza eh gan wani na uye ga mi de anabi fe ye gayu eh gani na aji ga zai sami fiye musulunci ima ne dai lawo ya tiye gaskiya buwa ne bi ta wani dukkan sarauni a yi sakafi guba ní àti ci je tara ti sáà wa shakal kamar mu za a sauransu yan ena ya ne bi kagbo yan mujeza shi bi tu shi barahi barahinu shi na ne mu be fi alkurani be sunne sai ta inna fi zalika la aya hakika nan ayu hakika dan bago ayu fa zalika burhanani min rabbika guba na burhanu yo daga batu ya ciyo obu ngoli aya bi alburhani ga nususu yi bebe bebeyin amma sashen man shiga yi ajin ga almujiza ga jiga ne ko? amma yana ga gane kun wogan aya ko alburhan woga yi zai di word mujiza mun amma kawai ga ke yi zuzuku lefi damuwa ibn lamasha hata filistila ba zun jiga kahirin ne alkalu ne algalabatu mai sifa ya aya na ji aya a to alim sa sallam zumana na aya won ci ya yadda gwaya na ebo na tuye ci anabi tuzuma mu ya kagbo zanduru na ji mai liya ne ba ci ga ji adawa gani biyu na sai na gaskiya shi zaba zama ci bai gyani Allah ya samu dace hadisa al-bukhari da muslimi daga riwaya biyu rairo ga nabi sa alaihi ga ma min al-anbiya min nabiyyin ajiya nabi dabwa illa qad utiya min al-ayati illa fa ce sai ce yin aya shi ma mislu amana layl basharu na kotun kwature zai ji imani bi ya zan yi bonan zamani nabi isa na yana yi zai maji zakar maji sarauni na wikiyo eh likitanci kiga ko ta tafiya la aya ya nabi isa na ba na gaji ilimi likitanci kan bata na waji ruwan shi ta wani ya daga na yau ya shungwa na ta bayin ne ya daga ya gurgu ya shungwa nga ya zai da ya zaɗi ya yi kuturu ya shungwa ya fa ba wanci gaje hmm. zamani a nabi musa yana jama'i firawun ne fiye fiye ne siri mana siri tó ti fẹ́ lẹ́yà níbi musa ṣùkún láyàwó wàhálìkì máa fi èmi níkà tàlkafu ma sọ́nà ń a ṣùkún na sun wọ́n bọ́nà uya nga kukunyi láàdán ẹni zane pátá jiná ndé yíò ṣùkún fẹ́ jọ fẹ́ kú jíbẹ̀ ní zai ji kayi ma ni yin zai ji ya so ya ji siri na so ibi na so ibi na ci siri na ji siri ya yau ji gane ku lare da shi zamani a nabi sa sallami ina sai pega a majina a wajen ni a da ta duk wani lare da fiye kankan matattara zanen rubu shoke sun yi ganin wa maganin su ku okaz su ku majina su ku yin zalmajal wajen hada uwa a dai mai jina na sukun a nabi sa sallam ta shi fiye na alkuranu ga larabci na azu gba ba no ga wala rafi kanan fa bi da shi wa nan in kuntum fi ma na zanna ala na fatu bi surati min mislihi wa ushu adakum min duni la in kuntum sadiqin ya ga da shakka ko yake da kilo keji e tiya yana ila wuji no no ya gaje da bi a ya je bi sura da juri ya mele riye je bi ban bi Allah ngai la gaskiya yau nan cewa ga alimama imam abul qasim zinjani yadda mai bagani bi al-qahirin ganda mujizin zari da ke al-qur'ani nan wai ba ibn a yi dabu, yidabu lo felu muyoko yahudi shi da al-mustashriku shi a da ta kadan da ce ga alfurkan a ci ga al ga da a ca ban da ci waya nole na lutan ya al al'imamu shaukani rahimahullah ga littafiyar shadu sikatu ga wa'alam da bige an na da la'ila nubuwaci na biyina ke da dalili na shelau ga halib muhammadu a nabi sakuro na sasallam ya tulu ta'adadu ha wa ya ta'asaru zikiru ha wa ya bautu a lulu ga aga kudu wa kasan na fa'arul ilmi fi zalika musannafatin mabututatan mamman mai shi a kalita fi kaka yi na jaɗe gaji ya ce matsalan nan mustamilatun alaka tilin min ha mako ya kala da ya dan yi shi walau lam ya kun min ha to buwa na bi je mu je san dondo ko ya ne lauga ni mamadu na bi saku yona illa zal kitabul aziz sai ni ta mu ci ko ko alkur'ani na nan allazi bi min injillahi subhanahu bai bi daga ba sai na wacin mali ta ta nan mustamilan umma ko ya kala da ala masalihil ma'ashi wal ma'ad wọn kò kànlá da rayuwa bai yanzu rayuwa alikiya ne kiwe wazọ egbefa agwa rayuwa atọ dukiya wasa ko agwa family o ya atọ agwa abin lafiya ne kan ne alkura na kijin wata hadda fursanin kalami alkur'ani na nagarci masu kun wa challenge la zai yoce ji yiga magaga wani wa abu talal balagaci bai zamuci ko ne ce gaga a gajin balaga wani wa da dahari fil ilimi biya zai lugha larabiya don da zai yoce na ga ɗaya shi ya ga larabci bonan wale alkur'ani challenge na ya kaya ga shi mimi ne alkur'ani wa qala lagu kun ci magagan faliya to bi hadisin misli in kanu saliki a rabi ya ga shi alkur'an in ga za gaskiya yau ne to ko kike ga gan fa to bi ashir suri misli ya bi sura guwa da shi alkur'ani muftara ya ci wad'u man istata'tum min la in kuntum sadiqin e yi zane ga yi biye da wo ban bi Allah in ga za gaskiya yau ne adabi wato sa so kuke gagan gagan fa to bi suratin misli ya bi sura da shi nikete da shi alkur'ani kai da ji sautu kautar mai biyuwa fallan ya kudiru ala zalika mu ya jiyawa wa kawo anhu wa ajazu ala ru'usil shahad a ta ɗiɗe lugwa amma jikin amma bakon biye ga wani ji e buga alkurani ji ta fi canja ya zuba alkurani in ko fiki in fahimta alkurani ko mu ji wa alkur'ani mu lawun ba hukunci mu lawun lutun amma ka kuna musulmi gabe shi shi ta na ji shagala da jarida gbon makuranu ba a na shagala da novel gbon makuranu ba a na shagala da niko makuranu ba na ga wani alaka biya za a yi jani na wani fayin da yanin da kwaiji sun shi gwa hujja gafara to bo zan wace a daji katun ga kwawa fodo su ga qur'anu ba ko dani su ku illa qalila irshad fiqat ya imam shawkani ngabu ga wuce biyo bai ce wuta ba ce فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من القرار فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من القرار فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من القرار فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من القرار فقيل لنا لنردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر mafakila lana a ci magani gan rodo ilallahi amurakun lamarin ya gaji lada ake bada ba to ci iza kakunan mata na zatun ya ga ibidicin ne ba ju ebe ile gangwa ko litan ju ebe ile gangwa minal garar daga a ashe zulu gangwa daga halaka ina gaza gwanin amitu soko bai tuci wi ko wadda ko ba ni wujiga kila lananin ai a gayi da alkur'ani gan ruddu ilallahi amrakum lamari ya kwata gaji laba da jabdada su sai ci iza ma tanaza'tum abake kaku ne ga bi da cin libanin nan waje sharon libanin su latin gan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يعني جاي ما نجنا أطيعوا الله يعني تتويتي wa ati'ur rasula ya mi wa ulil amri minkum gan da shi fa in tanaza'tum fi shay'in ya ga bi da can da bai ila allahi war rasul ya gaji wala da aje ba da ci in kuntum tu'minuna billah ya ga imaji ba ce ci wal yawmil akhir bi fa'al qiyamina zalika khairun na da alkhairi gan wa ahsanu ta'wila mu ke la yaji zuba wa wani be gan wala gan je bodo tun ya ga ce ci be ga to ci wi mu da alkhairi gan ne za daje ba da tun hankali nan ko ya za daje ba da tun rayin na jatu ko ko za da ake ba da tun fahimta na wani layin za mu made dalili a nan yana da alkhairi ya zanen kakule da ya ga da cin libanin addini ya gagawo ce ci manwa addini a nan muhammadu mutum biyu ce ci na manwa addini musulunci na fi ba shi ko ga yana gaba yana idi jan umaru igwalu ga yana gaji ti na yi ti yi, wani ta fi kishi ko wọn anabi tún fi yìí anabi ma a anabi ma bayani ji sahabe ji be u ne ji be taabi tabi'i ne ji be man ko ji ma e ye ga ne ji san to su lo e ni ga ba wa ni den ba wa ni den e bugo ye bi ni to alqur'ani yi je bi ni to sunna na ga ala zaman lafiya ya yi e na ga ala ni bo ya yi na ga ala ya ga gere gere ayo na ga ala ya suwa yau, e na adini jiyen ni ya ma jiyen waya uji mijiya na biya wa majiya na biya miji masu mo maji masu mo ya bugo iga de tende ba ujo ba bayi luwa ujoze mini mini iwalu ko mujo ade be ji chin china ida baza na e ganin we ganin ji tun egban ma e ganin we ganin o di kana uji e tun egban nga be we e e e e na gara daga alaka nga kwa daga alaka ko hmm. ba ne gaba ga mulu gagwa mulu jaminci mulu fo daga alaka wani mulallar marudu tutuici faƙila da na rudu ilallai amurakun iza mata na za tun bi tanjomi na algarar hmm. ko jiga ne a zana ko a shawa ne ga masiba na da yi kwata nan wanda ne maso yunan lemben ba wa ne wadda ga wa yi ba wa masiba kare ce misali bani annabi adamu alayhi salam bai buɗe ne aljanna amma babu bai kun zuma goyon in ijo kilo ci zuwa aljanna bo lembe so ci? kunna ya da ko la ce da shajarata fatakuna kuna? mina za an ba bo wanti gina su kun to shaku tiya jama'a annabi nuhu guji sai ci wa jan alaka benu ya tufani kila sai ci jan alaka benu ya tufani eh ali sai ci ba qalla tazarun aliyatakum wala tazarun wadda wala suwa ta waya uqa wa nasra jama'a fir'auna ji sai ci ajinu wa idnajainakum min ali fir'auna يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم sai can banu isra'ila ya gagwa da gagwa ta yi firawuna mufe zu ta ji ba jashi mufe lafi za jashi ya amma fir'aunu sun bai jama'a ne lafi tuna kibe jin hazu magoyan kagara kana ala fir'auna wa antum tanzurun ya fir'auna da zai lafi tuna jin halaka ya so mai ci ba ne kila fir'auna ta allah bi to a musa فأخذناه أخذا وبيلا جماعة نبي شعيب جي لا تتشاجع لكم قال يا نبي Shu'aibu ba. جماعة نبي لوت جي na ce ciwa kinya lada fiti wuce wuce baki wuce aliya zaba biyanar kila aliya na bilutu ba ya aliya safi laha wa amtar na laifin min jama'a banu isra'ili shi na shi ce ci ugala ceci jama'a bani isra'ila yan ceci gan ala ceci wani kila ceci wa ali arabi musa ba ko kunna lam kunu qirdatan khafi'in wani jama'a ne ke da jegan ceci a ganga wani kan sibi man a fe da wani kan sibi kuka da alimtum ladina kun fi sabti fa kunna lam kunu qirdatan khafin ceci ala aje bodi sai je bin gishishi bana kila na ci jawo lemba a halittu cina tuya na ba ko? Eh. mushiriki shi zamani a nufi sa sallami kila a cikin da ji zamani ke ja za ba fi kabari ne mu agwagan a nufi hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ngai da sai kijin alkon ne ya le ki na dana alami to ya ga ya nabi ke la fasadi be kin e guduli ya nabi ba zara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas fasadi a shekin bena ya gwazo an yato jiwa da wani liyu zai kan ba da lari amilu da allahun yarji'u kibiyo mini yana za ci mini ya zo duliya na biyu ba mini masiba ni wani jimbe a zanen wani lafiya ke za ba na sullaha fa'an sahun an fusahun a tuyaci batan tuyaci lafi shaka na sullaha fa nasiyahun a tuyaci batan tuyaci aso batan wọ́n gbẹ̀rẹ̀ zunubi belen bayan anabi wọ́n láyé lára jihadi kila láti lára ga. ebenin wali a ne ba wuce lasa wunan kila ce laza kogo ebenin wali a ne bi ba wuce da yayi nan kila ce laza jibula na umar kula jawon ce tin danin ebenin wali a ne ba wuce da zina jinin ashe ne jin hajji biye nan lemba na bi i think you get it mini ene lemba wonke jin biye nan wela so ce ji fushi biye zai waga za wuce shiga ji fushi biye wa mai kin mu'mina mutabi na fade za wuce annama khalidan fiha o gajiba Allah alaihi ya zagaye le tuci bola tuci na zabo inna Allah kariya kila qila wa qala wa kasratu su'al wa idatu al-mal aga ga tuci nan wa ya gan da ga gido ku lemba wela ngoli we zu fuli nabi ba wela ya ji zaza ba kabare wa mana radu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawm al-qiyamati ya ama da ga zaga ji boro lagu dunje kaga ya zatin gwajiya wata fe lali anabi ba a bejin azaba kabarin a mutu azabul kabri min al bawli general azaba kabri is caused by inda gwaja anabi ga zuga fe ji annani manci mafi yauji kulo kuje fe lalai bu anabi kan kaku daga ali ali ba wace da jinnan nan wajin walwa sahaba yan kabari annabi sallallahu alaihi sallam go kabari guba gan wo ma yu'azzaba azabani ma yu'azzaba ne fi kabir eh, ya ji zaku ba wace azaba ke ji azabo ene eh, jina ali sai zulumin ci kwa da ni mini abu kana shi bin bayin nas bin nimati sai eh, ba ci suku la yasatiru min al-bawli kiji na fata eh ya nabi sai zagaye liya nabi ba wele zai je gwata nabi a wela anabi jiki anabi atagwa za mu cewa gaili anabi bana kago ji imani wato a koyi are badagwa tani su la ga wa matan fo shafatu shafi'i wa ga da ji bidiyo ta le sunna anabi ban wale wa bidin wa alkawsaratin ko so kan so ka ila ga ili ndi mbari ni wale ve bidi ali janna lwa ko ga bidi lwa jiro ba yan ene wa go wode no ko fa qila lana ruddu ila allahi amrakum idha ma tanazatum litanju min algharar wa qila lana ruddu ila allahi amrakum idha ma tanazatum litanju min algharar a ta ga yi gan ezu jabudu tun tsoyi e na nan je bada tun ki ci gon kiya na bigon ad ka ku ne ga cin da bani ebu e lai gangwa tun daga halaka to ka ku ne daga shi mutu je bada tun sai ci be ku ciwa nan ga gangwa halaka fali azal khalifu na an yi. an sai tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wani mizau na fita ne musulmi jona A ga e gada su sai ci be tuci ki sai e ci gon bikiya ne bigon ne gaskiya ga tula da ni ga tsoci da ta ci al'ada shi da ni ga tsoci jikiyar da bandundu da zafi yi da ni ga tsoci mai bai fiske mai bai gwe mai gaga mai ne ba ya sifu mai bai zai dora zai ni ga tsoci da sifan na sha zai ni ga sahabi a nabi shahajir da zai ni ga sahabi a nabi zakirki shahajir zai ni ga imani wadda ga layar lawa kawai yi zai ni ga imani ya gabe tun ya fi da umar biya umar ke zaini ga zane ga yato ka bayan lura to buluwa lalliya mun ga su musulunci zaini mu ga zane ga yato yanka bayan lura ke luwa lalliya nan mun dai ga da imani wa su musulunci ba ma imani ga ke ko zaini ga zami a nabi za kirkiya yo zaini man wa zami a nabi da zabi bi nole zaini ngatsoji da sunna ni zaini ngatsoji da sunna kama zaini ga anabi da ilimi bu zaini ga anabi da ilimi gaibuwa zaini ga malidu adini wa zaini ga malidu jin adiniya wale pata kelle ba shi na rusaka ne musulmi bore zaini ga police pata soja pata likali pata lauya pata ajiri da abin da rabon gogu musulunci wa zaini maga a ah, ajiri mu da an shan aga gani za wannan bane da sun ce ci bai tuci tun wale gaskiya gatula bai ce wuta tashi أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر a wata biyo ko mai ma masan na fi muhammadu yana ani muhammadu labe wuce mai sunan gai ba wu wona fata tuhu ebe ne mi a nabi turudi lazi anzala zubur e, ga nga yi tunye na tsoye tige daji yi na etu na allazi nga etu na anzala wula ta ji na azubur yi wani bí ma ní èmi látọ́wà níbi ìzànigàbí tọ́wà níbi náà tó ti gẹ́ ìdájí bí wí kó ngọ́wẹ̀ ní ńlábẹ́ ìtì nílábì dáyẹ́ ìdáyẹ́gáàdé ní záwù àdàtúnsọ̀ kó bẹ̀tù ti wí mo ti ẹ̀gẹ́tọ̀ kákùnrin ya ní záwù náà ẹgẹ́dà túnsọ̀ ẹ̀tì èsìdà túntù فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرب wani ya ga a cin ne ba ya ake bada kusurci wani ga bai tunan sun daga ciwo bai tunan shi mutu zan nazu ya ga a cin ne bai ki ake bada sun suna nabi a wata bi umma sannafi a ko? sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga faruduhu ila Allah war rasul yuje wada su ko gangani bi tushuni man jaja ga arraddu ila Allah wallahi waje bodo to sai ci gayi arraddu ila kitabihi wallahi waje bodo ali ta ce to ci warraddu ila rasuli wa mawla waje bodo ba ali magayi arraddu ila sunnati wallahi waje bodo to sunnu ebu na banu jigan fata'atuhu turdi alladhi anzala az-zubur emilatu anabi sai ci na cin alkur'ani ci littafi shi nan wai jin da bai tuci ba no ziga zubur na ene kwale na zala, ko littafi na ja ci shi a zuburu mai jemu jamu ya zabur zabur yi a zuburu ci jemu jamu ngai littafi na aka gaji fi a ci uku ya kafi na. nawa ji gane ko amma zabur yana yanu ji shahara bai ringa littafi na cin alibi dawo da alai salam da bantu daga wata na dawuda zabura ya zabura cin da ya annabi dawuda allazi anzala ba no jiga anzala nan ne ji shahara ga littafi bata cuci daga basu ko ma'ana alqur'ani at-taura injila sufi ibrahim sufi musa bata daga ba ya ci buci sai ci ba cujun ko ayo ta babu wannan ga liyare bai za da wani masu muna zanen yin doro nan ga gana wa gagu yin doro nan ga gana lalugwa na wa ga lugwa na ngali ga ni mu da kan wala matsayin man doce wala ga yin doro nan wa gana is right yanzu wani mawa ga lalugwa ne wuce is wrong na zandoro da matsayin nan gali alibi bana kullu bani adam khatawa wa khairul khata'ina at tawabun zandoro bi cici ciro zane shi media alkhair gamin ne timi sina gaje je jiki nan ne ji tuba nan e gogo ugwen ya man na wa gaji makanta wuce ga yanzu ne mi ga gane ga yago e mali bana ma e zaje e zaje status nan gali su ko ngali ngali ani sa bana ngo ji gane ku mm. ebogo man be man yi ga da cin ba ko man be gi makanta ya da cin ba ko gi makanta be gi makanta ya da cin ba ngoyi na washi ga da support ya zaini wa ma da dalili na wa ga support ga support be dalili mi e kazo to mi je da be bo dalili kazo da ni ga hold ya fi wuce nan wuto ba wai wuto ba wai ne gaskiya ni ga da wani wa kunu ma'a sadiqin ya fambagan bai za gaskiya shi hmm? na duru ma'a sunnati haisu darat ba na suna ga falo ne ga yi falo ebogo ungwen ya man na wa gaji makanta yan do na nga ganan nga a gona ya ka ku ne ji makanta ga bija ce to yin do ne man ya ga ganan kan ga ci bija ga mutu ya ce ku biji cin wancan ga gole ina ji asabi yanci na musulunci haka nan anan magalla asabiyyata fil islami asabiyyanci da musulunci ba ce ne ba ga be aga manyan wacce mila ga manyan cici aga kungiya wacce mila ga kungiya min cici aga zaji ya cici aga na ga zaji yin cici shehu mishi shi mi ga ba ci wata shehu wa cici na tuda ne ani Muhammadu ki ani Muhammadu gan. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أزل الظبر ka شيء أقاي shi a gayi قلت عن ajaje ta wasu gaza na gatsu ba ne dole ga gana ga mitu ko ji kan waya jimbuta ga mitu ne ne na ji daidai za ne yi gaskiya wani a ci alu sunnati wal jama'a alul hadisi alfirkatun najiya a ta'ifatul mansura adi zanwaci ne ji ta'asubiya dunan gali kan hannun bamu dubana ba na waga to ba kanan waga ga na jide biya nan a ji wa nasiha ga wannan lugwaye na jide biya amma diye go amma da to sai amma ake lami ba non ji kuskure na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al ke bago kai zage ji maza ba ko hanafiya ko malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya amma ya ga maza ba ali hadisa ne ba wala ga maza bu ci ndu tun hadisa ne bi ga man ne to mago ya za sa hal hadisu fa wa maza bi hadisi ga ta zu ngai maza ba ne ma minna illa rado marduduna lai illa da ta ci ba sai zame e gwagun a mai kiyana a mai ce yana ngali ne kabaru cewa da ana ba ngai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabon wa ga da jibe za an yi shi a gan wai da bai a ne kawai ke da jiye da bi a ga wali aba e eh, fama a hadu ta ta'ajabtu min hazar zamani wa ahlihi fa ma ahadu min asinin nasi ya sulamu mai ji mamaki zamanin ne ya e zada da ta e za da ijo na gadi aminci daga gintarayin zawangi na goji gani ko bai tiyan gutu wani ci mm. الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الرائي يبو فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر الإمام سعد بن علي الزنجاني gafa man khalafal wahaya sani ga alewayi ba bi aqlihi bi ankali na fa za ka mru'un za wuce ya zauyo kari khaba haqqan zanna jan asara waje ka da gaskiya wa kadi khatira zanna ma ji asara ma فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خاسر فمن زنا خالف الوحي قال واي با المبين نتيجي بان بان معنى زنا lamarin enejin wee jina to enejin wee gana to enejin wee ji kudurutawa don egbon náà agaje na alewa yana ce ce ciya ni bisa sallam na bana yi aya ko hadisi na tazuna wuce da mutuwe ga an ankali wuce ga an kali ko tunani lada ta cinye ga yin ce bai ci yin tuci na faza kamru'un zane na ezauyo kari ha ba haƙƙan zanen ozuya wa kada khasira zane ma ji asara to yace ci asara zane e tunga jani nan gole zan nazu ya ni ma ji asara ni zane ma ji asara nan ga yi zane su do zane magajin asara wale zane gashi shi wuce dami ga hankali wuce gan ba wuya ne bisa a tsallam cici na inga wale zane na zuya to jo to alikiya ne Allah kiyaye mu ba gwanna al-imam Sa'd ibn Ali az-Zinjani sai ci gunjun gafara wani ji bayani ci gane na al-mutakallimu na jeji a ce ya kungiya da ya ganye jama'i yaji da ya ganye man yaji da ya ganye ne da ya ganye tunani gangani be ene gafi hankali abona a ce lula ta ce ganye ce ce be ga tuciwi na da na ga gajiyan yiri na da na ji asara ni ẹ̀bọ́ na ẹ̀zàgá zaga tún ya na na àjẹ́ je kowa ń yà zaga mi tún na na ma je a ní na tagboro na ya zaga mutum ya yiri na na ya za a feza na nga feza na addini na wani jina mutace addini wani yona idina siratal mustaqim siratal ladina al'amta alaihim garin magdubi ban biya kwaye zai shi, waji fushi bai ne ban biya kwaye zai shi, an yi kane bane zani ga ga hankali lashi zo ya nafsi nan ya da hadis na ta zune nan sannan je nan na, sai shakka shi gani bai kelo ke shi nan gai hali na mutakallimu na shi a bai tukar shara'ayi bu nan har tu babu nan almutakallimu na shi a sojin ilmul kalami abu amma a sai da jikiyar bai cire bon ɗaya su magwai rayuwa yi mai ya kondemu na mai ya kondemu ya wuce da ɓago laji wato au mato wuce da da yake mine wuce nan ga gan wajen rajiye wuce wajen kiyo eh wani dai di wani nga malla za ne zaga shi ba ce condemn ilmul kalam mu ti ga ilmul kalam ya wani laza da shakka wani laza ta kwasu ya so yace al ilmu ilman ilmun fil khalqi mawjudu wa ilmun fil khalqi mafkudu fa inkaru al ilmu ko fudu kufrun faji waji aw al ilmu al mafkudi kufr tahawi wai ga lafiya su tahawiyo ga ali ilmu ilimani ilimi guba ilimin filhalki maujudu a da ilimi daba na da ya halitta yau na Alkur'ani suna na ta zuna wa ilmun filhalki khalqi amma da ilimi daba na halitta ta ji ko ilimi gaibu ilimi kaifiyar sifatin sai ci ko na sha'a fa inkaru ilmi mawjudu kufrun in karu ilmi na tsadda ne kafirci waji a ilmi mafkudi kufur wa maklaim ga ilmi na tsadda ba na wa'iyu ma'an sun ya gaibu na wa'iyu nke kima kake kufuru ma علم الكلام وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان علم الكلام بعلم ya محمد يغبن زو wani al-imam al abu hamid al gazali to ci gunjun gafara mu fi mu fi condemn ilmul kalam litafi ne ka ce gayya ulumul din nan ya yana ko ngai yi ci mu ga condemn ya ilmul kalam a ga banu dena ilmul kalam ina nan to zanan jin wuce ashe ga kumbu na gashi ne condemn ɓarwayo al-imam al gan وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطرت ngawa hada idza sami'ta wa min muhaddithin aw hashawiyyin ga condemnation ilmu al-kalam janan wa al-ghazali jindarin wujuwa ga wuwa daga ba man hadisi ne sho aw hashawiyyin da nan babi hashawi ne zai je jins ba ke sifatu nan gonga bai zahiri wuce ga wa ga ilmul kalami yayin rubba ma khatara bi balika annan nasa adau ma jahilu wa sai bai ga ga an yi dai ari makiriye na kiya nan e banu ke ilmul kalami an galo ce konde more ko ha za shi tuba ga nan min man khabara al kalama thumma thumma qalahu ba da hakikatul khabari shi tuba ga nan daga baza na ji ilmul kalami da iya kan ke zuciya bayani ba ga tulayu wa ba da tagalgul fihi ila munta darajat lil mutakallimin dan wa ga gubo da matsayin lolokin al na janina wa jawaza zalika ila muke fi ulumi akhar tunasibu naw al kalam wa shi ga da to ilimin docho na uji na bi ilmul kalamina wa taka ka anna tariqa ila ka ma'rifati wuce ma biya da a ga ya kone ga gaɗe sai ce wuce gaɗe gaskiya nan nina ya zalwaji daga fiska ilmul kalama na masjidun wuce yi mana ɗaya zai ɗaya gaskiya ya turu ilmul kalama awwal wajibin alal abidi ma'rifatu rahmani bi tauhidi ene wajibi ya ta cinye wuce wani ga kiyo a yato ya ciyaye bi tauhidi ya nike ce ko awwaluha tauhidu was-salatu thumma siyamu ba'dahu zakat ima fari na kan kire ki tauhidiya awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi ima fari ne wajibi ta kin da najiba na bana ula imani tazu ko innaka tati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tadu min yashhadu an la ilaha illallah wani baje ma ya alkitab shi ya mu farna wa kayan shi ne ke tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam in kani ta tulo bayan alkitab shi na ya nun kai ne tauhidi kuli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illallah wa la nushrika bi shay'a wa la yatakilla ba'duna ba'duna arbaban min dunillah na ga dawatul anbiya shi shabe amma almutakallimu da shi a ga yanayin wajibi ta ce ya zobe da na wajen faradu laibin ibadati an mace ga annazar a wani ma yi wa eh, yanayi wajibi ta ce ya annazar ko alkasdi ila nazar ma na wani fi kpaye wafi wacce ba wani ko wula wuga to ya ko kaza na wani ne ke filosofi inna lillahi wa inna ilaihi Allah kiyaye mu amma ya mamaki ba su kun gode gazali? imam al-ghazali mun ta ilimul kalamu ko dai mani ko ka kuna al-imam al-ghazali wa gan wa ke ga gaite ilimi a kidan bin su mun ke tuta di same ilimul kalamu no condemn no da ga laji ganewa ga malakar shi al-imam al-ghazali ala ga bi gan kan lu jadi na wato baji daga ilimul kalamu har wajajin sayin bukari ɓe gbogbo gufe ba karshen rayuwa sai ci fadin fabi tun al'imam abul qasim zunjani dan jiyan lamari na ne ko maɗiya na mutakallimu na shi e biyu sofi na ke dai muna na shi ya laga hankali ala atakiyan na fiyonin ga malayar mai kai ta fi mai ka ce gan sawaye kulmursala nan wula gabe mini tagutu shi ga da tagutu ya takadiye mul akali ala nakali tagutu ya la ankali ala shi zuwa ta cikin kibo ya na fiyo ibn yi ma kai ta fi dar'u ta'arudul akali wa nakali Ya e ci gan nafi daga an ankali mai wangi wai gungwa wọ́n ti kí à wọ́n gùn bọ́ ìmá ta zo amma an kaliyan wabo shubuwayen yi kalami a gafi waye ko su uzonni ko su ulfahami ko su ulkasdi ko al'asabiya ngalawaci jiga da wawan ɓayin yau Allah wa'adam gamala aga ga ya zo lagu sun an kali kawai umma ne bukata yin tuciya kya yi amfani tuci gancin gamala sashen man ji fe gaba na fe diraji albuta kallimu na nan a ga muktada zalika an ya kula alwahidu minhum muktada ya gana nan zaini mine muta kallimu na jodu gaga shahadu akali rasulullah mine jiri ga an kalimi tuci sako an ji an nuna ya bane yana wai lafi aji na an kari wai lami to kunji aya wuce hadisi ya maza bai mu'tazila shi adam ne zai fani ya takdimul aqli ala nakli no maza bai mu'tazila shi ma su yuliani a cibe da a cibe da zai yi tsa to a cibe ba to tiyan mu'tazila shi dikiyo wuri bai mun jigan wasu completely wato wanda da haki amma bai da zai shi revive wuge nan a jamalul afghani shi gangani da gandun Muhammadu abdu shi a tafi mawudul gazari ya misra especially littafin gocinin nunka a ce ga sunnatun nabawiya baina alil fiki wa alil hadisi nan wakacin littafin wuce da eh da wadan suna na biyu tabbatarwa mun ji mun yari hankali ga wanda ya dabi nan hadisi ke na hadisi ya ga hankali wanda ya dabi biyu ne bugun wata zu muke bi ga sun ga la kabaru ya ahadu ji hujja aqida ba sai ga boji boji dai amma alhamdulillah mun koyi ji rajiyo zake imam ki al imam lallamatul hafiz abu mu'a al imam muhammad nasiruddin al albani na mun ji rajiyo hmm. rabiul madkhali mun ji rajiyo abu ya sakul huwaini kan littafi saliyatu samtin la'ali warraji ala muhammad Gazali, ghazali ya ciye littafin cikin hamdu radiyar a sheikh salihu ali sheikh suke jin rajiya muhammad al-ghazali da mai kakai ya ciye kibo ya ciye manhajin nana lamituna allah kiyaye mu aga ya gane ga lamitukon ne ga ya hankali to kiyaye amfani ya tuci shi amma ga ga wasu alami a tuwa hankali e ga na bi ga gyan abunan hankali za a ga mito gabanin hankali shi ka kayan magado shi gama na shi a salafi gan lauka ya ci da hawa hawan wa'idan aya ga tun ya gbaji nike ta guyo laƙila inawul haka ga wajen iya e, ngayi gaskiya amma ya e tun ya gbaji dukkan kakayin ne za shi cin wai gamban da cikin alhamdulillah da zai ji alhawa ya lahawa ka mi ce bu su kone ya tuye gba mi biyan wani ya shi yari ni nan ga a alhawa ta wai bi sai biya finnari ya tuye gba lazal alwani alhawa kullu ha dalala ya tuye mi ta yi yiwu ya bai ga latuye gba shi zai anesi ma ya bonna waga tuye gba lashi zai anesi waga yi ta ba na nesi lo ana ogun fada ba ga? Hmm? Ya jan. nga mala al-imam malik nga kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin kando ne zagabi mutum mami gogon zandoci nan tarakna alkitaba suna lijadalihi iga alkurani ba suna lugoye goye goye zamuncin ko shabu limani ya limamul bai haki ka shirin sulit ka da alisukin allah lani kayi zandoci bi ba limamu malik mutum bai gawa gomi wuyi mu ce ga imam malik yan in galabtani wa ga mi gisuku fa in galabtani wa ga mi gisuku qala tabitani wa ga mi tumi Kala wa ta fa in galabtuka kamma ga wa gisuku qala ga tabituka mi ga mi tuwe kala nga fa in ja asai sun fa galabana zan wati gabi ya ta cuci gomi da yin tayi zagu baba gisu kala nga na tabi wi gami tu kala maliku imam malikan ya abdullah ya yusa ko ba a salla muhammad da sa sallar bidini wahidin an sakutu an mu a addini nike ce ga addini ya musulunci wa raka tanta kilimin dinin ilaji mai yau wuyan muza daga addini wal addini na magana ya zo su jiyan da tun abi a ga kuskuri wuyo mutula kuskuri lo tudu shi gaskiya no diga ne ko zandun da a ji fahimta ya ganna sai da shiga mito alkur'anu da sunne nan da bayaniya a salafu jina ebuwan na almuta na ji e ji takadiru ya al'akulu da matsayin mutuwanin ko baitin ya guwaci al'imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani wai وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فتن فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر هو في دنيا ترك إغوالي أمر المصطفى أمرنيا أنا ابن محمد ناتانا wala munya na biyo lugwa hmm. fitinatun fitinu yo fazar agwalu la hadin wuce in ma nan ga feshi shi wanga bi wo anya nabi gun anya bi jin wuce mu khilaf alladhi qad qalahu wa chodo lawajiye na le na bi gano bana ya daga yin da jin fitina ga jure watulu pa katun. je katun wa fahimta wa gaskiya za wa tabir wa mawajin ce ba rubin lura bai gana ne sallallahu alaihi wasallam ga gane wa fi tarki amril mustafa ezula na annabi lugwa ai za na ga gwalu ladan umurni annabi na mu gagwalu gwalu ladan yana annabi bebe yi na za mu ci fitnatun fazar fitina gade za mu ce bugo biya bai yi mana biya bai yi rina ne waje shara jino ba sai na latuna ga fali ya hadari zai na yi khalifuna an amurihi zai je le umarni a nabi na a bi kyafu an tusibahum fitnatun au bi si ba yusibahum azabun alim ko azaba na tana bi mu. an je le umarni a nabi na fitina bi hadiyamu

man sanna sunnatan sayyi'a annabi ne da tsami na fa alai wuzura wa dile shi gani be lefi zai ga lagi tune e da kake biya le sunna annabi ba mu ce ji bidiya mu ce yi zaji ga zaji biya ji bidiya mu ci kai to bo tu yi zaji ga biya jan no ne zanna ji lada ba to ce fa alkiyamiya no ne mun ji masibaro ke don biya ne ko wa ji lada ba su yace fa alkiyamiya allazina dalla sa'un fil hayati dunya wa biya sabuna nam yusinuna sun'a da na gabe da jiyan doci na ale sunna na bibanin wuce da ji bidiya ma diya be sun na bi na ibada na wa be ji wuce bidiya ji da na so yace agwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ranar ga ke bi shishi muci mai dajin bidiya muci mali sun ne hannu sa sallan na wa adini wa alkausa rafi fa'al kiyamiya Allah kiyaye al'imamu ahmad wani gan ga ajibtu li kawomin arafu isna da wasu hatahu me ji mamaki ya jama'an ji bi isnadu yadda yanzu ta isna dina. wa ya zabu ne da rayu sufyan a ce lokaci da mutu rayu sufyan wallahu ta'ala ya kulu Allah da latin mai ganfali a zarin da zai yi khalifuna an amurji zai shi ne umarni a ne bana abi kefu an to sai bahun fitina ta yaba fitina ya biya ma au sai bahun azabun alimun kwai bu azaba na tana ke biya biya ma ga ta diri mal fitina imam ahmad gwa ke ne fitina ba wannan fitina ba wannan ngai ashirk alfitnatu ashirk ngai shirka lalla idza radda ba'd qawlihi yoza nunga sashi ga ni din ya yawanci ga wagwa an ya ka fi qalbi shay'un min azaygi yan bace da ga ne gubo ya fimfa ya faya lika wuci gajin alaka al-imam ibn abdullah abu lubid al-kitab tawidu to sharayya shaykh sulaiman ibn abdullah mun bi da tafsir aziz lamido ibn batta wani biya alibana ta yabubu ibn muflih kitab al-furu' al-furu' ibn muflih wanke alubi ngole imamu ahmad ya gan ganye za shaga lami tuye ganye sufiyanu ngali hadisi bani mu ko amma ga lamitu to gan wunga ali hadisi ba namu amma lamitu ga imam maliki shafi to to a ga lamitu ga zamu ci wunga ali hadisi ba namu ki wa de gan so yin zai jiji mu ci lamitu e gan sane shi gwanta bin tabo wen sho wen funuwa wen ji sallah wen fi azun ya wan ji to wa ya ci ga wali so ga de ne wa ga ni ga wai lamitu e gan zane mu ki ali ya ne ba mu ga kadur ga wali ci wa don ga lamitu lamitu ne dai na to hadru ajin ajiliya ne ba shi kenan ba fazar na da khilafan da zai kala ku ina ga gali yana ne biga gana ba nan mi mana ya e ga zan do ne ga gali ga gani ba na gaza wuce cici ina wa wacce ne gani mu muhammadu a gani ni bila da igboro ko zan wayi nuyi waye yi wai? amma yi wa gangan wace ga waje yan wace ma le gani ba aga yi wace shi a mutum hanabi la yuminu ahadukum hatta kuna habba ilay min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in zan do mine bo imani wa kuma sai wa mi ganyen manci biye juji be zan yi bata ko waye bo man yawe al ulama biya yi man shiga ya guji tiya annabawa jama'i lina ji gore ndi dinar be miya. amma to sun man gagagan umali ba wuya bi ba wa jiman mutunca wa juto kwa wa bun fiska wa juto kwa juto kwa wa bulana dinwa wa ma ji wulakanca waje a saman tun man ya gannalwa in ga yi man ne wa gaskiya zana wuce man na da su ya ce ci na in ga gyara ji masu gaskiya illal na tabu wa aslahu wa bayyanu sai zai ya tuba ji amma gyara ji amma bayani ji na zama ce ya ce ta fabiyan yau ji gani ko to mangwa a bayani ji ya sashi ne no be gaskiya ne bu biya gaskiya so mun inna lazai tumu na ma'azan na minal bayyana tulhuda min ba di ma bayyana wa linasi fil kitabi ulaika al'anhum wallahi wa allah inun da je ga gaskiya a mai la gaskiya so nan bayan sai ta bayani da zawo shi sai ci ga lana buya wa diga na ko وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر إذا قال إغاني في لغة فتنة قاعدة wajen gane ku ebogo egando ga alle ga ní ba ni ga lami tu ga wunci mu omo be careful ba ọmọ ni de omo lami tu ibn abbas fatawa ajo gani tamattu'i ko umara ya rayanil ifrada sai na bakar bi umari ele eh, ga yana wajine ifradu kuni tamattu ya bani gobe ga da ifradu amma da qirana amma da tamattu qala ibn abbas ga yushiku an tanzila alaikum hijaratun min as-sama'i wa tsabana takwa cikin biya daga sama wannan aqulu lakum qala rasulullah ga gaye ga annabi sallallahu ga wa taquluna qala abubakar wa umar ya mai ga abubakar da umar ga imamu muhammad ibn hanbali ya gungo galiyani ko yan zai je da lamitun na sufiyanu a sauri na imamu yan da mini ayi maya sun da joko bali wanda to maza ba ya sauriya amma maza ba wacce biya jikiyo biya die down ki ungole imam ibn abbas ga ga ga abubakar bin umar mai bin wali e bin wali ga ne baba wannan imam amma ce ga ga gobe sufyan mu ka e gunga ne ya ne ba nan mu kiwa be ga zai to tuma sai da nishana e be fikio atwa e be basiro atwa adini to ci mu watulu gba mana bayu fahimta wa gaskiya zan wa tabir mana ji itibaru biya na biya daga ba nabi sallallahu biya daga a ba nabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ga nabi lufe wazu yawe lufe darasu yawe ya ga nabi mu kuncu yawe waji gane ku ya bago daga dami tun zan zandoci wa ga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ya fa ni ga dabi kai daga ijabon nan ewa ashadu an la ilaha ashadu anna muhammadan rasulullah ngole annabi muhammadu ngawa jirigu yitu ce ce ce waga ke da kabari a ga manne biyu ka ziya da biyo ngole muhammadu rasulullah ya so face ba goko e ya fa alkiyami ake da bi ake duga ma za a je butun mulmuru sai tuci na jimi tun biya ne kiye je ne yanan ngole emi lato a da diga a gan sago ga mitu na zangoci ne ga zawancin halle ga annabi banin yayoyun zawancin ma a gangwa fari kiyamiya zawancin ga da na wato a da na biyu zawancin wata muhaifu ya ta da tuju ci ji kuskure umarki gaskiya yo a majika mata rujiyawa yo ko jahilci wato ci buga ba wanzu rumunci wuce faduwi wannan ɗaya gaskiya wata mai tuna wa a da wanzu ba a da wanzu rumunci ba waya ko ya ji gane ku so insha Allah ta laga katun ya abun nan ba na yiga din dai nan ya babu ceci mu yayi lada ba na mai yiga cin bici nan ya babu ceci mu fabe ni subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi